sashen Hausa na BBC ke muku sallama a shirinmu na karfe 6:30 a rabi agogon Najeriya da Nijar, biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa an gano wani abu da ake kyautar zaton wani bangare ne na sassan jikin bil'adama a tarkacen jirgin ruwan nan na Titan da ya bace da mutane biyar. Kasashen musulmi na duniya na ci gaba da nuna fushinsu akan kona alkur'ani da masu zanga-zanga suka yi a Sweden. Ƙungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya kuwa ta ce rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa an samu karuwar masu matukar buƙatar agajin abinci a shiyar arewa maso gabashin ƙasar gaskiya ne. An riga an samu matsalar tsadan abinci, ana magana masara naira dubu talatin da tara, talaka baya da inda zai samu naira dubu biyar ma balle ana magana naira dubu talatin da tara. Ba abincin yanzu a ƙasa, bara aka samu ruwa yayi yawa iya kwashe gwanaki. To har yau a Najeriya fargabar rusau na sake jefa mutane musamman 'yan kasuwa fargaba a jihar Kano. Kullum a kasuwar nan muke kwana saboda ba mu da tabbacin yau za a zo ko gobe ba mu da nutsuwa har gobe. Wannan abu ya ilahil alamina an yi mana a kasuwa an biyo mu gida kuma za a hana mu wacce saboda Allah ya ilahil alamina. To za ku ji abin da bangaren gwamnatin jihar ke cewa. Ta muna tafa da dukkanin waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Masu zanga-zangar da wato zanga-zangar da ake yi a kan kisan wani matashi da 'yan sandan Faransa suka yi ta yi kamari inda aka yi artaba tsakanin masu zanga-zangar da jami'ai a kewayen birnin Paris. wasu daga cikin tashe-tashen hankulan sun faru ne a nantere inda aka harbe matashin mai shekaru goma sha bakwai a ranar Talata. Riot police were driven from one district by a hail of petrol bombs and stones. Wakiliyar BBC ta ce an kori 'yan sandan kwantar da tarzoma daga wata gunduma da ke wajen garin sakamakon jifa da abubuwan fashewa da aka hada da man fetur da kuma duwatsu. An kuma kama kusan mutane kimanin tamanin a birnin Paris. Dangin mamacin da aka kashe dai sun roƙi a kwantar da hankula. jami'an tsaron gabar tekun amurka sun ce an gano wani abu da ake kyautar zaton wani bangare ne na sassan jikin bil'adama a tarkacen jirgin ruwan nan na titan da ya bace da mutane biyar dukkan fasinjoji biyar da ke cikin jirgin dai sun mutu jami'an kiwon lafiya za su yi nazari kan abin da aka gano Investigators have been conducting their search among the debris. Wakilin BBC ya ce masu bincike na ci gaba da nazari a kan tarkacen jirgin domin fahimtar ainihin abin da ya faru. an harbe wani mutumi dauke da makami a wajen karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin jidda na saudiya an kuma kashe wani jami'in tsaro dan asalin nepal yayin aukuwar lamarin hukumomin saudiya dai sun ce mutumin ya fito ne daga cikin wata mota kuma ya nufi ginin dauke da bindiga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da faruwar lamarin inda ta ce babu wani ba Amurka da ya jikkata hukumomin saudiya sun kaddamar da bincike akan lamarin a shekarar 2016 ne wani dan kunar bakin wake ya kai wa ofishin jakadancin hari a ranar 'yancin kan amurka da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc kasashen musulmi na duniya na ci gaba da nuna fushinsu akan kona alkur'ani da masu zanga-zanga suka yi a sweden kasar morocco ta yi wa jakadinta na kasar kiranye sakamakon lamarin da ya faru a birnin stockholm ma'aikatar harkokin wajen kasar a birnin rabat ta kira matakin rashin da'a ga al'ummar musulmi yayin da suke tsaka da bikin babbar sallah ministan harkokin wajen turkiya ya yi allah wadai da lamarin inda ya ce waɗanda suka shirya zanga-zangar na da hannu a abin da ya faru yanzu haka dai ana bincikar wanda ya shirya zanga-zangar da aka ce wani ɗan iraki ne akan zargin tunzura jama'a wata kotu a sweden ce ta yanke hukuncin a kyale masu zanga-zangar su gudanar da ita bisa hujjar 'yancin faɗin albarkacin baki Wani sabon rahoto ya yi hasashen cewa China za ta ninka karfinta na samar da makamashi mara gurbata muhalli nan da shekarar 2025, shekaru biyar kafin cikar wa'adin da ta sanya tun da farko. This new data shows it already produces more solar power than Wakilin BBC ya ce waɗannan bayanai sun nuna cewa China ta riga ta samar da ƙarin makamashin hasken rana fiye da sauran ƙasashen duniya baki ɗayansu kuma ta samu ci gaba sosai a ƙarfin iska. Masu binciken na cibiyar Global Energy Matters da ke Amurka sun alakanta ci gaban da manufofin gwamnati daban-daban na ci gaba game da tallafin da take sanyawa na sauƙaƙawa jama'a. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni inda kamar yadda watakila aka ji a labaran jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce an gano alamun da abin da ake kyautar zaton wani sashe ne na jikin dan adam daga tarkacen karamin jirgin ruwan nan na sunduki na karkashin teku wanda ya tarwatse dauke da mutum biyar a cikinsa suka mutu yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa ganin mataccen katafaren jirgin ruwan nan na Titanic da ke karkashin tekun Atlantika. a yanzu haka dai kwararrun jami'an kiwon lafiya wato jami'an lafiya na amurka za su gudanar da bincike da nazari akan abubuwan da aka gano da ake ganin cewa sashe ne na jikin dan adam ga muhammad anur muhammad da ƙarin bayani a rahoton da ya haɗa mana A wata sanarwa da rundunar jami'an tsaron gabar tekun Amurka ta fitar dangane da wannan abu da aka gano makale a cikin wasu daga cikin tarkacen jirgin ruwan da ya tarwatse a cikin teku abin da ake kyauta zaton wani sashe ne na jikin mutum. Hukumar ta ce kwararrun ma'aikatan lafiya na Amurka za su gudanar da bincike a kai. A yanzu dai kwararrun masu binciken na nazari akan tarkacen jirgin ruwan na sunduki da aka gano can a ƙarƙashin teku. ba nisa daga inda mushen katafaren jirgin ruwan titanic wanda ya hadari a shekarun 1912 wanda mutane biyar din za su je wajensa yawon bude idanu suka salwanta bayan da jirgin ruwan nasu ya tarwatse a kan hanya masu bincike daga hukumomi daban-daban na duniya na kokarin gano abin da ya haddasa hadarin ne domin hana sake aukuwarsa a gaba jami'an tsaron tekun na amurka sun ce har yanzu akwai gagarumin aiki da za a yi domin gano dalilin hadarin da kuma kare maimaicinsa nan gaba ana dai ci gaba da ƙoƙarin lalubo ƙarin tarkacen jirgin ruwan tare kuma da tattaunawa da ji daga bakin waɗanda ke da alaƙa ko hannu akan bulaguran jirgin ruwan kafin kuma a gudanar da wani binciken na jama'a kan hadarin ana ganin jirgin ruwa na titan ya tarwatse ne a kusan lokacin da aka daina jin duriyarsa minti casa'in bayan da ya nitsa cikin teku inda ya fara wannan tafiya ranar lahadi 18 ga watan nan na yuni kuma ba a tabbatar da abin da ya faru da shi ba sai a ranar alhamis 18 ga watan na yuni kwana hudu da bacewarsa inda ya hallaka dukkanin mutum biyar da ke cikinsa rahoton da muhammad anuru muhammad ya hada mana kenan ta yanzu kuma sai najeriya inda kungiyar manoma ta kasar ta ce rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa an samu karuwar masu matukar buƙatar agajin abinci a shiyar arewa maso gabashin ƙasar gaskiya ne kungiyar dai ta ce yanayin da ake ciki yanzu ya kai ba ma waɗanda rikicin boko haram ya shafa da ke tsuguna a sansanoni ne kawai abincin ke ƙarewa ba har ma da waɗanda bai shafa ba honorable muhammad magaji shine sakataren watsa labarai na kungiyar manoman ta najeriya da kuma abin da ya shaidawa haruna shehu tangaza to da farko dai sun yi gaskiya kuma akwai ma abin da suka rage domin cewa in ba wani abu ba za a samu matsalar abinci a nosin an riga an samu matsalar tsadan abinci da wahalan abinci a najeriya gaba ɗaya ba ma arewa maso gabas ba already yanzu da nake maka magana ana maganar masara naira dubu talatin da tara talaka baya da inda zai samu naira dubu biyar ma balle ana magana naira dubu talatin da tara daga lokacin da kwanan baya da ake maganar tiri in wan talaka to zai ci abinci sau ɗaya a rana ya zama ma wata rana ma haka za a tafi ba a ci abinci ba honorable ba suna maganar gama garin mutane ba suna maganar mutanen da rikicin boko haram ya raba da muhallansu ko ya shafe su ya raba su da hanyoyin samun abinci to ai sai mutanen gama gari sun samu sauran manoma sun samu sauran al'umma sun samu kamin ma a tsammanin waɗannan mutanen da suke idp da sauransu su samu ba ka gani su za su iya samun tallafi daga gwamnati da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa to idan abinci ya yi tsada idan an yi bajet za a saya musu na miliyan goma ne misali yes ba za su kara ba za su tsaya akan miliyan goma domin a kai suka aiki saboda aka abincin da ya kamata su samu na miliyan ashirin talatin sai zama miliyan uku ko miliyan hudu ko miliyan biyar so kaga ya rigu kuma karuwa suke su din da wayannan da ake rikici da sauransu ya raba su da mahallansu. to a ganin ku me ya kawo haka to babban abin da ya kawo haka dalili guda biyu na farko ba abincin a hannun yanzu a ƙasa ya ƙare kamfanoni sun gama saye sannan noman da ya kamata ya arewa maso yamma bayi ba a bara saboda rashin tsaro a nan inda aka samu damar noma to arewa masu tsakiyar da arewa masu gabashin nan abin da aka zo aka tinkari noman da ikon Allah bara aka samu ruwa ya yawa iya kwashe gwanaki a noman da aka yi bara to wannan shine ya jawo amma duk ba a yi la'akari da wannan ba har yanzu yanzu da ake maganar nan to a ganin ka me ya kamata yanzu a yi domin kauce wasu waɗannan mutanen su fada cikin wani hali na lahaula kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya take gargadi. mu muna magana akan al'umma gaba ɗaya ne ba waɗannan mutane suke idps kaɗai ba abin da ya kamata a yi muna da labari mu kungiyar manoman najeriya gwamnatin tarayya tana da abinci a sto sto kama daga sto ɗin yola ka tafi na wanda ke kaduna state ka je akwai a gusau akwai a kaduna akwai a guja mina a bada shi ne ba bayar ba kamen zaɓe an bada abinci kaɗan to fito da wannan abincin da ake da shi na tarayyar nan zai rage farashin kayan eh, wanda ake da shi a kasuwa kuma wannan ɗin zai taimaka na biyu muna da labari akwai ton fiye da ton dubu ɗari a hannun eh, stock exchange na Najeriya da su da central bank of Nigeria su da suka siya bara suka aje. to wannan ya kamata a fitar a yanzu a tabbatar ya shiga hannun mutane domin shigansa hannun mutanen shine zai saukar da na kasuwa kuma zai taimaki al'umma kamar da na faɗi da zu. Honorable Muhammad Magaji kenan sakataren watsa labarai na ƙungiyar manoma ta Najeriya kuma tsohon kwamishinan aikin gona a jihar Gombe Najeriya. Duk da muna batun da ya shafi noma ne yanzu ga wannan sanarwa. ra'ayi riga kowa da irin tasa. dai damuna ta fara kankama a yankin yammacin afirka inda har ma manoma suka fara aikin gona gadan-gadan kama daga gyaran gona zuwa shuka a lokacin da hukumomin da ke hasashen yanayi ke gargadin cewa za a iya samun ambaliyar ruwa da kuma ɗaukewar ruwan da wuri waɗanne matsaloli ne manoman ke fuskanta waɗanne matsaloli ne ke addabar fannin noma a ƙasashe irin su Najeriya waɗanne dabaru ne manoman za su bi don kaucewa ko kuma rage raɗaɗin tasirin sauyin yanayi akan abincin da manoman ke samarwa waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a cikin shirin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To domin shiga shirin da za mu kawo muku da maraicen gobe juma'a sai ku aiko mana da sakonninku a hausa at bbc.co. uk yanzu kuma bari mu je sudan inda mazauna birnin khartoum da sauran sassan kasar wato kasar ta sudan suka ce babu tasirin da shelar tsagaita buɗe wuta da dakarun rsf suka sanar albarkacin babbar sallah ta yi kasancewar dukkan bangarorin ba su mutunta hakan ba an yi sallar idi cikin firgici yayin da masallatai da dama ba su yi sallar idi ba kamar yadda aka saba gani a shekarun baya a lokaci irin wannan akan haka ne badriya tijjani rawi ta tattauna da wani mazaunin unguwar alhari da ke khartoum wanda ya bukaci a sa kai sunansa wallahi sallah can da cikin yanayi na yaƙi ne kuma masallatan idi da dama ba a yi sallah ba sakamakon fargaba da kuma yanayin tsaron da babu a cikin garin din kuma majority mutane duka sun bar gari sun koma ƙauyuka wasu sun koma musamman yankin yan madani daga zarif da kasara da bursudan an fi gudu a zuwa wannan yankunan din aka fi shiga da yawa saboda nan ne ake da ɗan zaman lafiya. Yaya batun kuma abin yanka na hadaya a wannan lokaci na babbar sallah? Allah ya hayo kafin fajja kin san yadda ake yaƙi ko mutane tun ko sai yawa ana masu sai da dabbobin ji suna amfani da wannan daman din suna tsawulalawa a farashi to gaskiya ya bayan da muka saba gani bane bana kuma musamman khartum dai kam kusan dai zan ce mai kashi tis'in da biyar cikin ɗari duka ba hadaya ba a yadda muka abunan ɗinsa to na yadda muke ma zalik haka ne saboda yanayin tsadan abun yankan din ya yi karanta to sai dai akwai wasu irin su wannan dinan din munazzamat hakan na masu tallafawa na'am ƙungiyoyi kenan masu zaman kansu sun taimaka gaskiya sosai saboda komowa ma sun kama na rago to kuma ɗalibai wasu an kai musu saniya hakan nan dai sun dan taimaka wanda dai amma dai kin san naka ce dan buin yawa da dama sai haka ba su samu dai yankan din ba ganin cewar bangarorin da ke rikici da juna bangaren gwamnatin abdulfatah al-burhan da kuma shi bangaren rsf na muhammad hamdan da galo sun amince da dakatar da buɗe wuta a wannan lokaci na bikin idi a iya cewa dakatar da buɗe wutan nan ba ta yi ba wallahi an faɗe shi a midiya amma dai a zahiri wanda ke rayuwa nan ya san cewa ta yiwu ba saboda ba farko ba ne wannan an saba to yadda muke ganin abincin muke rayuwa cikin su muna ganin abin da ke faruwa an ci gaba da kai hare-hare kuma ana cikin yin sa gaskiya saboda sai babban matsalar da ke faruwa yanzu a nan hare na ke kaiwa din tsakanin su to baƙi. wanda ba 'yan ƙasa ba su sun fi wahala saboda yanzu kin ga musamman 'yan gudun hijira su aka fi kashewa ma yanzu har sansanin su ana kai hare-hare to kuma duk da an kama kai bako ne kawai gani ake kai ma kana da daurin baki kana da haɗin baki da shi saboda cikin mutanen su akwai yan ketare a ciki wanda ba yan kasa bane so wannan shine fargaban da ke wayan wayanda ba yan kasa ba yanzu a cikin matsalar da ke faruwa yanzu a lokuta irin wannan na sallah musamman a kasashen laraba yara suna zuwa kamar wuraren shakatawa da wasanni haka wannan yanayin da ya zo muku a cikin rashin kwanciyar hankali ya yara suke ji wallahi babu wannan magana yanzu dai musamman mu yanda muka saba da shi da yanda muke gani wannan sallah an dai kuma an yi ibada kawai amma babu wani murna da wani abu na sallah haka babu shi gaskiya duk wanda yake abubuwan shaharan da yake sani ana yi su duka a kasashen larabawa bana kam babu tun daga karamin sallah zuwa babban sallah duka babu shi wani mazaunin birnin khartoum kenan na sudan to a sudan din yanzu agogo na cewa karfe takwas ne saura kwata wato bakwai saura kwata kenan a najeriya har ma da jamhuriyar nijar ni ne imam saleh daga nan sashen hausa na bbc kusa kule ga shafinmu na intanet wato bbchausa.com domin samun ƙayatattun labarai da muka wallafa. ta zuko bari mu je jihar Kano inda har yanzu batun rusau da gwamnatin jihar ke yi ke ci gaba da tayar da ƙura inda waɗanda lamarin ya shafa ke ɗaukar matakai daban-daban ciki har da zuwa kotu. a farkon wannan watan ne dai hukumomi suka fara rushe gine-ginen da ake zargin an yi su a filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba kawo yanzu dai gwamnati na ci gaba da wato shafa alamar jan fenti a wasu gine-gine a matsayin gargaɗin cewa za a iya rushe su a kowane lokaci al'amarin da ke tare da hankalin waɗanda abin ya shafa wakilinmu na kano zaharaddin lawan ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu wuraren da gwamnatin nnpp din ta fara rushewa sun hada da otal ɗin daula da rukunin wasu gine-gine a kan titin race da kuma wasu a hajj camp a wani mataki da gwamnatin ta ce dawo da martabar kano ne kamar yadda aka santa a baya haka kuma gwamnatin ta rushe shagunan da ke filin idi kusa da kofar wambai abin da ya haifar da asarar dimbin dukiya a cewar 'yan kasuwar shugaban gamayyar kungiyoyin 'yan kasuwar kofar wambai alhaji sharif na ta'ala ismail ya ce daga bayanan da suka tattara 'yan kasuwar sun yi asarar miliyon nerori al'amarin da ya jefa su cikin fargaba takaice dai asarar da aka yi a nan kasuwar akalla an yi asara ta sama da miliyan dubu ɗaya a nan kasuwar ba wanda ya san cewar za a shigo a yi mana wannan wannan shine ne ba mu razanin cewar kowane lokaci za a iya shigowa a yi mana abin da ba shi kenan ba shi yasa da mu da yaran mu da 'yan uwanmu Allah ya sani ba ma iya bacci kullum a kasuwar wannan miki kwana saboda ba mu da tabbacin yau za a zo ko gobe matsalar shi ne gwamnati tana zuwa tana yin ruso a wanda take ganin bai kamata a yi gini ba a matsayinta na uwa wadda allah ya sani mu muka yi gwamnatin nan kuma gwamnatin mu ce duk abin da za ta zo ta yi na gyara muna goyon bayanta saboda rashin notis ko a sanar da ku cewar ga abin da za a zo a yi shi yasa ba mu da nutsuwa har gobe muke kwana da zilli ilimi a cikin firgici sakamakon abin da zai iya faruwa. Rusau ɗin da gwamnatin Kano ta kaddamar ya haifar da tunziri inda ake zargin matasa sun fantsama suna kwasar kaya da sunan ganima. Bayanai na cewa wani al'amari ya janyo salwatar rayukan wasu daga cikin matasan bayan da baraguzan gini ya rikito musu suna tsaka da cirar rodi. Shagon da nake ciki an cire kofa an rusa shi ina ga rodunan da suke kan rufin duk yan jagaliya sun zo sun fasa sun ɗebe. Yana daga cikin wurin da gwamnati ta fara rushe ne ko kuwa? A'a baya ciki. don inda nake gaskiya gwamnati ma bata ƙara so gurin ba kawai yan jagaliya ne suka balle kofa suka fara ɗiban mana kaya Allah da ya taimake mu mun zo a kan lokaci sun fara taba kaya kenan muka zo muka kore su muka kare dukiyar mu muka ɗebe dan na ga fuskar nan da ka gani ta kewaye ita ce kawai gwamnati ta taba amma sauran duka da su kewayen IBB su kofan ma ta gwamnati mota gwamnati bata taba ba duk yan jagaliya ne suka fasa suka kwashe wa mutane kaya to zo ina ga ku kun cirko cirko me faru eh, to mun fito ne mu ga yanayin da kasuwa take ciki ba wai gaskiya dan wai ne neman wai kwastoma ko ba ko ya zo ya sai kaya ba to saboda kayan ma gaba daya an kwashe su an kai gida ba ma maganar kasuwanci babban jam'iyyar hamayya ta apc ta yi allah wadai da rusau din inda ta bayyana shi da cewa farmaki ne ake kaiwa kan dukiyoyin al'umma wannan rabin shehu mai gari jigo ne a jam'iyyar apc a matsayin ta na jam'iyya ta yi allah wadai da yadda ake barnata kayan jama'a da suna an yi wani abu ba daidai ba a yi bincike a tabbatar da rashin daidan sai a ɗauki mataki ko matakai na gyara abin da aka tabbatar ba daidai ba ne yanzu wannan abin da aka zo irin wannan kutsen da aka yi na lalata kayan jama'a babu binciken me aka yi babu binciken me ya faru kawai shine daidai ba daidai ba ne komai da ka gan shi akwai hanyar da aka rike shi akwai hanyar da ake kama shi akwai kuma hanyar da ake tafi da shi a wannan matakan da aka dauka idan dai haka za a ci gaba to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan kwanaki bayan wannan sai gwamnatin ta rushe shatalatalan kofar gidan gwamnati saboda dalilai na tsaro a cewar gwamnatin matakin da ya janyo suka da martani iri-iri daga bangarori daban-daban ciki har da magoya bayan nnpp mai mulkin kano ana haka ne kuma sai gwamnatin ta fadada aikin rusau din zuwa gidajen kwana musamman wuraren da ta kira waɗanda aka gina filayen gwamnati a unguwannin salanta da sauran wasu wurare to sai dai to wannan dai bai kamata a ce laifin wani ya shafi wani ba kowa ya riga ya san cewa mu ba ni ba dan siyasa bane ba ko kuma in ce wannan majoritin mutanen unguwa ba yan siyasa bane in ma wannan zazzage zazzage za a yi to majoritin yan unguwan nan nai su ma dai wannan gwamnatin suka yi to kai kenan an zabe su kuma sun zo suna kuntata mana wannan abu ya ilahi alamina an yi mana a kasuwa an biyo mu gida kuma za a hana mu wacce saboda Allah ya ilahi alamina wannan gwamnati gaskiya ta duba wannan al'amari wannan al'amari bai yi ba bai yi ba bai yi ba ba mu taba jin inda aka yi irin wannan ba da ka'ida ka da komai a zo a ce za a fidda kai daga cikin gidanka ga alama gwamnatin NNPP ta toshe kunnanta game da irin waɗannan kalamai inda ta ce rusau din ya zama wajibi da mayarwa da al'umma wuraren su inda ta yi wasu wuraren jan lambar cewa za ta rushe to sai dai ganin haka wasu suka garzaya kotu Alhaji Abubakar Zakar Muhammad na daga cikin waɗanda suka je kotun. Na ga hukumar tsara birane ta jihar Kano ta yi rubutu a jikin katangar gidana wanda ta yi da yawa kuma labarin da muke ji shine akwai gurare da suke so su rushe. Kamar yadda na ga wannan a rubutu an yi a jikin gidana a kafin ma na je alhamdulillahi mutane da yawa sun suna ta maganganu da lauyoyi daban-daban da waɗanda ake tare da su suna magana a je kotu a yanzu haka magana tana gaban kotu kuma already kotu ta ba da oda ga ita wannan hukuma da kuma sauran sassa na gwamnatin jihar kano da suke da iko akan irin wannan kuma alhamdulillah yanzu dai ba zan iya wani dogon bayani ba kasancewar magana tana gaban kotu to sai dai duk da haka hukumar raya birane ta kanabda ta ci gaba da aikin yi wa wasu gine-gine jan lambar gargadin cewa za a rushe su da suke jikin badala alhaji ibrahim ma'azzam ya ce ba su da wata mafita face zuwa kotu. Za mu ɗauki mataki na shari'a mu ga abin da hukuncin shari'a zai yi akan wannan al'amura da suka wanda ba ma fatan haka ta faru domin har yanzu dai ni ina ƙara jaddadawa ina muna ƙarewa gwamnatin nan kyakkyawan zato cewa ba za ta yadda a zalunci al'umma ba duk wajen nan idan ka duba Kun haka muke fata kuma in dai haka ya tabbata to mun janye ba za mu je mu kai wannan ƙara kotu ba. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullun su ma suna ci gaba da tsokaci game da rusau ɗin. Kwamarar Umar Hamisu Kofar na isa na daga cikinsu. Ah, ba a gyara barna da barna. Idan hankali ya ɓace hankali ake sawa a dawo da shi. Waccan gwamnatin ta yi abin da ta yi wannan sabon gwamnati ta zo wa ya kamata ta zauna ta ga me ya kamata ta yi. Kada eh, wato ta zo da kudurar aniyar yin abin da bature yake kiran shi da vengeance domin shi shugaba ba ramuwar gayya ya zo yi ba kada wannan abin ya ɗauke hankali ita wannan gwamnati mai ci da ka ayyukan raya ƙasa da al'ummar jihar kano suka zaɓe ta domin wannan abin da fata shi na samu haɗin kan shugabanni da jagororin jihar kano domin wannan shi ne abin da zai kawo jihar kano ci gaba amma idan zama cewa kullum jihar kano bambancin siyasa yakan ɗauki hankalin gwamnatoci ko kuma gwamnati kin aikin da ke gabanta to zai zama kano jihar kano tana samun koma baya idan aka yi eh, kwatanta ta jihar eh, irin jihar lagos na yi kokarin jin ta bakin shugaban hukumar raya birane ta jihar kano architect ibrahim yakubu amma hakata ta bata cimma ruwa ba amma na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar kano dr abdullahi baffa bici inda ya shaida min cewa su fa gyara suke yi ba wai rushe-rushe bane ba gyara-gyara ake gyara ne ake hikimar yin wannan gyara da muke ah, jihar Kano shine lallai lallai al'umma su yarda su gane cewa wurare da aka ware aka gina makarantu wurare da aka ware aka gina makabartu wurare da aka ware aka gina asibitoci wurare da aka ware aka gina wurare na amfanin al'umma ba wurare ne da wani dan yana da mukamin gwamnati zo zo ya siyar muku ku saya ku je ku gini ba babu wata hikima babu wani dalili da zai sa wani mahaluki ya ɗauki wuri a cikin asibiti ya yanki ya je ya gina shago ko ya gina gidan biki babu wani dalili da zai sa wuri da aka killace shi aka keɓance shi aka yi gini domin 'ya'yan su je su karatu ko primary school ce ko makaranta secondary ce ko jami'a ce a ce wani ya zo ya siyar maka kai kuma ka da ka saya kana ganin wuri a cikin makaranta kai kuma ka yadda ka siya ka je ka zuba dukiya ka yi gini a ina ake haka amma wasu na ganin kamata ya yi ku tsaya ku yi bincike waɗanda za a iya kau da kai a kawar saboda la'akari da irin kuɗaɗen da aka zuba a waɗannan wurare Ba ka ga ci gaba don nan zai iya ja muku bakin jini ka san dai na farko da shine girma gwamnan jihar Kano injiniya kabir Yusuf a tun yana campaign ya alkawari cewa waɗannan wannan ta'adin duk da aka yi zai gyara mu mu yadda a ce makaranta kuma babu wani mai hankali aƙili da zai yi da yanzu ka duba kuma makarantar polytechnic din nan gaba ɗaya makarantar polytechnic a kewaye take da katanga da gwamnati ta yi aka shiga cikin katangar nan ga wajen lecture hall nan ga ofisoshin malamai nan ga wurin ɗakin karatu nan ga eh, library nan ga wani ne a tsakiyar waɗannan ginin nika aka je aka yanka fulote kuma mutane suka karba suka gina gidaje fi sabilillahi a ina wace iri yaushe muka yaushe lalacewa mu ta kai da za mu je cikin makaranta wai a ce an yanka mana fulote a cikin makaranta mun gina mun gina gida yaushe lalacewa mu ta haka kuma abin da al'ummar jihar Kano sahihai akilai masu kishin jihar Kano abin da suke so kenan duk wanda ka je yana suka yana cewa a bar a bar a bar filin makaranta da shago yana suka yana cewa a bar asibiti da akwai asibitin fa da gidan likitoci gidajen likitoci aka rushe aka gina gidan biki akwai makarantar da fa Eh, school of health technology ta kano ita ce tafi kowace makaranta irin ta a arewacin najeriya daɗewa a wannan makaranta har da tsofaffin shugabanni tsofaffin mataimakin shugaban kasa tsohon kaza tsohon kaza da a makarantar nan suka karatu amma wani aka kori ɗaliban aka sai da makaranta aka mai da su aka mai da su kauye to ya layi a kyale wannan shikenan yanzu idan da a ce sauran gwamnoni da suka zo abin da suka yi kenan da shi wanda ya wannan yawa jihar Kano wannan cin zarafin da me zai tare ya sayar saboda haka mai girma gwamna kuma da ya dauki mara gyara wannan abu ai duk wanda zai yi wannan ka san bai zo da niyyar yin barna ba tunda shi ma ya san in ya yi barna ya yi ta'adi shi ma za a yi masa irin wannan bibiyar rahotanni sun ambato gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf yana cewa za su wallafa sunayen waɗanda suka mallaka a kansu filaye a makarantu da sauran wuraren gwamnati sai dai har zuwa yanzu ba a fitar da sunayen ba bayanai na cewa har yanzu gwamnati bata ci gaba da aikin rusau din ba ko da yake suna ci gaba da aikin shafa jan fenti a wasu wuraren abin da ke alamta cewa kowane lokaci za su iya rushe su zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To yanzu kuma ga wasu sakonni da kuka aiko mana akan wannan labari. Wani ya ce gaskiya abin fargaba ne kwarai domin rushe-rushen da ake yi ya wuce tunanin dan adam Allah dai ya kyauta in ji Rulwani Ibrahim Landan Uba. Yayin da shi kuma Mahmud Salihu kauran namo da ke cewa shi yasa masana ke gargadin al'umma da su guji sayan filaye a wuraren da ake da shakku akan mallakar su domin kaucewa tafka asara. daga kuma wani sako da ya fito daga babawa mato mai addu'a da ya ce to mu dai muna daga gefe muna kallo muna addu'ar allah ya tabbatar wa kanawa abin da ya fi zama alkhairi yayin da babba haruna baju ke cewa dole su shiga halin firgici domin babu wanda yake son a rusa mishi wajensa sai in abin ya fi karfinsa. To sauro za ku iya leƙawa shafinmu na intanet domin samun labaran da muka wallafa babban labarinmu na ƙarin bayani ne akan wannan rahoto da ya ƙare yanzu nan na yadda rusau ke ƙara jefa mutane halin fargaba a Kano. Sannan kuma akwai wani labarin da ke cewa ƙasashen musulmi sun fusata da kona alkur'ani a Sweden. To ƙarshen shirin namu ne yanzu kenan a madadin